Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu biyan mu a kan wannan shafi namu na ‘yarta Hausa News. Muna yi muku fatan alkhari da fatan dukkanin ku kuna cikin ƙoshin lafiya. Kamar dai yanda ‘yan uwa kuke gani mun ɗauko wannan bidiyo ta musamman mun ɗora a kan wannan shan tamu mai albarka. To, muna son mu ɗan wasu bayani game da abin da ya shafi wannan shanakin. Yanzu kamin dai mu shiga cikin wannan bayanin, muna son yan uwa ku bi diddigin wannan bokalkin ku saurare shi kamun nan za mu shigo da namu bayanin insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da daren nan dukkan lafiya da ku ya wuni yau to masha Allah daga lamba ɗaya har zuwa ƙarshe kowa ina gaida shi a cikin wani lokacin wallahi ga wata baiwa Allah ta rasu kuma ta kasa bunnuwa wai wata mawaƙiya wanda ake ce mata mangu mawaƙiyan nan ɗan Nijar matan nan Bola Tinubu buzuwa ce ma ta rasu kana ga mutane sun ɗauke ta kawai ta kasta guguwa kawai sai guguwa take yi kawai da mutane na shekaran jiya ta rasu ne jiya ne ko shekaran jiya ta rasu tsakanin ta rasu ne yanzu wani abokina ya turo min ya ce min wallahi kaga Hadiza Mangu ta rasu ta kasa burnuwa malam kuma wanda suka ɗauke ta ma kuma hallo ta kasa yin su sabke ta ma abin ya kasa sabkuwa kawai sai juyi suke ta yi kawai sai dai mu ce dai Allah ji kan musulmi Allah ji kan musulmi yo an yi duniya an yi abin nakin kuma ƙasar aya ce ta sabka kan kowa ya ta kallo kawai a gurin ya zama kamar bidiya kana gani gurin To, na tabbatar yan uwa kun saurari wannan bokalakin kun ji abin da wannan mutumin yake faɗi. Tabbas ba zan iya cewa magana shi gaskiya ba ne, bana da sahihin labari game da abin da yake wakana game da wannan gawa, amma duk ga mai hankali idan ya kalli wannan gaskiya ya san magana wannan ɗan tsahalaki ba haka take ba. Fatanmu dai ne muna roƙon Allah Ubangiji a kowane lokaci idan za mu faɗin alkhairi zuwa ga 'yan uwanmu mu faɗi magana ta muhimmanci ko da ba su da rai ko suna raye ko ba su da rai wannan shine wannan kyautata ma dan uwa baka zowa kana faɗin maganganu wanda baka da sahihin gaskiya a kansa kana faɗin su kwa ya kamata yan uwa mu kiyaye irin wannan labarai wanda shahi ka ruɗe mutane ne bai da kyau bai da muhimmanci yana da kyau a ce a matsayinmu na 'yan ƙasa guda mu rinka ma junanmu uzuri mu rinka yi ma junanmu adalci bai dace a ce muna jiwa junanmu da wannan abin ba ni abin da na fahimta game da wannan lamarin shine kamar dai kawai zaka ga wani ne kawai dan yake tallan magungunan shi da sauran shi tunda zaka ga har da wajen ga sunan dai kawai abu ne wanda a tsara ne an tsara shi kuma ka zo da wannan magana ka dora duk da yake ba zan iya faɗin komai a cewa ba saboda bana da masaniya kamar yadda na gaya muku game da abin da yake wakana saboda idan ma da ko wasu masu labari game da ita wannan yar ta halakar da ake jingina ta da wannan abin ga lambobi nan kuna iya taɓo mu wannan da nake muku magana yau ranar 17 ga watan ɗaya shekara ta 2023 don haka nan da nake ma yan uwa fatan akai za to ini to jibril kuna jana